Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yamma a nan gundumar Columbia. a wannan ranar ta Asabar 20 ga watan Disamba shekara ta 2025. Ne mai jagorantar shirin sau kabir tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku A cikin shirin muna tafi da rahoto akan yadda al'ummar jamhuriyar Nijar suka ji kan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na hana 'yan ƙasar zuwa Amurka. Babu ƙasar da take zaton ta tsira daga illa na waɗannan mutane. Sai ku ji matsayin wasu mahukunta a Najeriya game da janye 'yan sanda da shugaba Tinubu ya umarci a yi ga duk wasu manyan mutane a ƙasar. Wannan janyen da shugaban kasa ya yi daidai ne saboda su samu su je su su na tsaron kasa. Daga bisa Sani muna tafe da labaran wasanni a takaice, amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wata tawaga daga ƙasashen duniya ta yi kira ga shugaba John Darama Muhammad na Ghana ya haɗa kan shugabannin Afirka a yunkurin neman diyya kan cinikin bayi da reno da ƙasashen yammaci suka yi wa wasu ƙasashe sun ce masa ya gaya wa takwarorinsa cewa su nuna bajinta maimakon son rai kan wannan al'amari tawagar da ta kunshi ƙwararru daga afirka da yankin caribbean da turai da yankin latin da kuma amurka sun gabatar wa shugaba mahama da muhimman bukatu ƙarƙashin shirin au game da neman diya kamar yadda tawagar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a a cikin watan fabrairu kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka wato au a takaice ta ƙaddamar da wani shiri na haɗa kai kan yadda za a tunkari batun neman diya ta fuskar kuɗi da a nemi afuwa da kuma sa ƙasashe da suka yi dumu-dumu cikin harkar ciniki da sayan bayi da su aiwatar da wasu sauye-sauye akalla jan afirka miliyan goma sha biyu da rabi ne aka sace aka kuma kwashe su cikin jiragen ruwa inda aka sai da su a zaman bayi a ƙasashen turai daga ƙarni na goma sha biyar zuwa ƙarni na goma sha tara masu raji sun ce akwai buƙatar a ɗauki matakai na tunkarar abubuwa da suka biyo baya ciki har da nuna wariyar launin fata kiraye-kiraye da ake yi kan neman diyyar ta samu karbuwa amma an samu masu turjiya da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen turai suka ce bai kamata a ɗaura wa ƙasashen yau da hukumomi alhakin laifuffuka da ƙasashen baya suka aiwatar ba. Daga yanzu gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na Afirka za a riƙa yin sa ne bayan shekaru hudu maimakon shekaru biyu da ake yi a halin yanzu. Hukumar kula da ƙwallon ƙafa a Afirka ce ta bayyana haka a yau Asabar. an tsaida wannan shawarar ce da ta ba da mamaki a wani taron jigajigan hukumar da aka yi a birnin rabat na ƙasar morocco kuma aka bayyana a wani taron manema labarai gasar wacce ta nan ne hukumar kula da gasar ƙwallon ƙafa ta afirka take samun kashi 80 cikin 100 na kudaden shiganta an saba gudanar da shi wasannin ne na cin kofin bayan shekaru biyu tun da aka fara yin sa a shekara ta 1957 gobe lahadi za a fara gasar cin kofin afirkan karo na 35 inda morocco mai masaukin baki za ta kara da kasar comoros motsefe ya ce gasar cin kofin da aka shirya za a yi a kenya da tanzania da uganda a shekara ta 2027 za a ci gaba da yin haka sannan za a gudanar da wata gasar a shekara ta 2028 daga bisani ne za a fara aiki da sabon tsarin na yin gasar bayan shekaru hudu. a baya shugaban fifa gianni infantino ya ba da shawarar a yi gasar bayan shekaru hudu-hudu amma kungiyar kula da ƙwallon ƙafa ta afirka wato caf a takaice ta yi da wannan shawara saboda nan ne take samun kudaden shiganta a jiya juma'a amurka ta fasa ta sakayar wani ɗan ƙasar china wadda ya taimaka wajen tattara bayanai game da yadda china take cin zarafin musulmi yan kabilar wiga zuwa ƙasar Uganda kamar yadda lauyansa ya faɗa. Mutumin mai suna Gwanhen ɗan jarida na raɗin kai ya tsere zuwa Amurka ne a shekara ta 2021 bayan da ya ɗauki bidiyon sansanonin da wato china ta kafa inda ake cin zarafin yan wato yan kabilar wiga a lardin jianjin ya nuna bidiyon ne bayan da iso nan amurka kuma ya nemi mafaka a cikin watan agusta ne hukumar kula da shige da fice ta amurka da ake walakabi Ais a takaice ta tsare guan tana zarginsa da shiga amurka ba tare da izini ba kuma tun can take tsare da shi a birnin new york ci gaba da tsare guan tare da barazanar ta sakeyarsa zuwa uganda sun janyo cece kuce ganin yadda ya fallasa cin zarafin da 'yan kabilar ruga suke fuskanta a china kuma ganin a wa'adinsa na farko gwamnatin Trump ta ayyana abin da ke faruwa ga 'yan kabilar ta wiga a zaman kisan kare dangi. Lauyan Guan da masu goyon bayansa sun ce babu makawa zai fuskanci akuba ko cin zarafi idan Amurkan ta tusa zuwa Uganda inda China take da karfin fada a ji eh, dangane da harkar tattalin arziki ganin dangantakar ita China da kuma Uganda. Uganda dai a bana ta kulla yarjejeniya da Amurka za ta karbi bakin haure da Amurkan ta kora. An ji lauyan gwandin yana cewa wato sun sami wasiƙa daga hukumar kula da harkokin cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice cewa ta fasa tusa ƙayar gwan zuwa Uganda. Shugaba Donald Trump na Amurka ya zaɓi Lieutenant General Frank Donovan a wato mukaddashin kwamanda na musamman a zaman sabon kwamanda mai kula da shiyar kudu bayan da kwamandar wannan rundunar ya ritaya shekaru. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahoton ne. A cikin wata ziyarar aiki da Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kai jihar Borno a yau Asabar, ya ƙaddamar da wasu ayyuka don ci gaban al'ummar jihar. Wakiliyarmu Husaina Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. Government Day Secondary School Mafoni, Maiduguri, today Saturday 28 December. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da manyan makarantu uku da aka kammala gina su tare da kaddamar da jerin motoci masu amfani da wutar lantarki guda 620 da kuma keke na pep da gwamnatin jihar borno ta samar karkashin jagorancin gwamnan jihar borno farfesa na umar zulum shugaban kasar ya bayyana ayyukan da aka kaddamar a matsayin hujja ta ainihin nagartaccen jagoranci da kuma tsari da ya dace don ci gaban jiha baki daya Makarantun da aka kaddamar sun hada da Mafoni Day Secondary School, Bola Ahmed Tinubu Government Day Secondary School da kuma Mafoni Primary School. Waɗannan makarantu na daga cikin manyan makarantu 104 wato Mega School Initiative na gwamna baba Babagana Umar Zulum wanda aka kirkira domin faɗaɗa samun ingantaccen ilimi da farfaɗo da ɓangaren ilimi bayan fiye da shekaru goma na matsalar 'yan tada kayar baya da jihar Borno ta fuskanta. Haka kuma shugaban ƙasar ya ƙaddamar da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Muhammadu Buhari International Airport a birnin na Maiduguri domin shirin fara zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa. A nasa jawabin gwamnan jihar Borno injiniya Farfesa Babagana Umar Zulum ya nuna godiya da irin goyon bayan gwamnatin tarayya tare da jaddada ƙudurin gwamnatinsa na sake gina ababen more rayuwa, tattalin arziki da ci gaban al'ummar jihar Borno baki ɗaya. Taron ya samu halartar jami'an gwamnati na tarayya da na jiha, sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma. Husaina Muhammad, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. A wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar a farkon makon nan wadda ta saka jamhuriyar Nijar a cikin jerin kasashen da shugaban Amurka Donald Trump ya ce daga ɗaya ga watan gobe ba za a sake barin su shiga ƙasar ta Amurka ba, da dama daga cikin al'ummar ƙasar na kallon matakin a wata mahanga da za ta iya shafar hulɗar diplomasiyya a tsakanin ƙasashen. Wakilinmu Suleimu Mini Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ko da yake ya zuwa wannan lokaci ba wani martani daga bangaren hukumomi kan matakin na kasar Amurka. Ƙungiyoyin fararen hular Nijar da ke memba a gamayyar IOS sun fara bayyana matsayinsu dangane da abin da shugaba Trump ayyana a matsayin mai nasaba da dalilan tsaro. Ga abin da ɗan fafutuka Abdulnasir Saidu ke cewa. Shi yanayi na ta'addanci rudani da ke cikin duniya duka gaba ɗaya abu ne wanda babu ƙasar da ta ishi kan cewa a bangon duniya babu ƙasar da take zaton ta tsira daga illa na waɗannan mutane kenan akwai bukata ƙasashe dole ne sai an haɗa ƙari da ƙari tunda in ana ɗarɗarin juna akwai dala ƙarƙashin ƙargo. lalacewar al'amuran tsaro a wasu ƙasashen a yau abu ne da ya kai mizanin da sauran ƙasashe za su yi kafa kafa da mutanen da ke kai bakunci da sunan zama na dindindin ko kuma da sunan gajeruwar ziyara ko da yake za ta yiwu matakin gwamnatin ta trump ya shafi waɗanda ba su ji ba ba su gani ba in ji canga calumbo wani ɗan nijar mazaunin turai ni a tunanina amerika ƙasa ce mai yanci kuma tana da hujjar ta ɗauke wannan mataki kun ce sojoji masu baku rahotanni kuna kanta da sababin kasar ku kuma abu ya jagule to me zai sa america kuma ta bar kura zuwa kuna cin karar kuma babba ka har ku je ba ku kawo mata ta marshin tsanantan ku shafa musu kashin kaji amma akwai yan business wanda suke zuwa america karatu ko kuma su je neman lahiya bai kamata a musu kuɗin goro ba sa su cikin wani abu. Dacewar hanawa 'yan wasu kasashe shiga Amurka ko rashin dacewar hakan waɗannan 'yan gwagwarmaya na shawartar shugabannin ƙasashen da a baya-bayan nan aka saka a sahun waɗanda haramcin ya shafa su hamzarta zakulo hanyoyin da za su bullowa abin. harkar tsaron nan ya kamata a duba ta saboda an baya ma tsaro babu cigaba kenan abu ne ya kamata mataki ne kamata a ɗauka. kasashen na is 22 eh, zuwa ga uku na wanga wata suna da babban taro wanda za su yi a kasar mali kuma tabbata ne ita magana tsaro tana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da za su tattaunawa buska gare ta a daidai lokacin da ake muhawara akan wannan mataki ofishin jakadancin amurka a Nijar ya ruwaito a shafinsa na facebook da x cewa shugaba trump na fatan ganin ɗorewar kyaukyawar hulɗar ƙasashen biyu da ta ta'allaka a yaƙi da ta'addanci gudanar da ayyukan ci gaba da bunƙasa tattalin arziki sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar da na Barma. Idan muka koma Najeriya kuwa za a ji wasu na jinjina wa shugaba Bola Ahmed Tinubu na ɗaukan matakin janye 'yan sanda dogarai ko masu baiwa manyan 'yan siyasa da jami'an gwamnati kariya na ɗaya dai saboda ƙarancin jami'an da kuma hana su yin aikin kare duk wani ɗan ƙasa. Sanata Tahir Mungunu wanda ya ce hakan ya yi daidai kuma akwai buƙatar duk 'yan ƙasa su taimaka wajen ganin dokar ta fara aikin ba da jimawa ba ya wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande a wata ganawa ta musamman. Ni dai a ra'ayin cin gashin kai na wannan tsarin daidai ne domin yawanci za gani 'yan sanda suna gadin manya har masu wanda suke kasuwanci har masu masu waka da kuma yara kanana da kanana wanda sun samu kuɗi bai kamata ba wannan janyen da shugaban kasa ya yi daidai ne saboda su samu su je su yi su na tsaron kasa bisa ga tsarin mulkin kasa. To wace irin gudunmawa kuke ganin za ku bada don ganin wannan ainihin doka ta fara aiki nan take tunda a yanzu hakan ga ba a tabbatar da wannan doka tana aiki ba yanzu haka. Ya kamata mu bada haɗin kai ma shugaban kasa saboda wannan tsarin ta samu zama amma shi shugaban kasa ya ce ai wannan civil defense za a tura manyan jami'an gwamnati civil defense ya kamata su kula da sa'anin sauransu amma ba police ba To kun yi tattauna ga a makon da ya gabata a kan magana da ta shafi zaben da ke karatowa wanda kuka nemi cewar a da zaben nan cikin shekara ta 2026 menene hujjoji da kuka dogara da shi da yasa kuke son a dawo da shi madadin a bar shi ya kai 2027? Eh abin da ya sa ba a so ne a samu lokacin kamfen wanda yana sau sosai domin yana kawo kashe kudi kashe kudi da yawa shi yasa ana so a janye shi a kawo shi a yi zaben da wuri-wuri Da dama 'yan Najeriya suna ganin cewar ku wa'innan wakilai da kuka aka tura ku ku wakilci al'umma da dama ba kwa yin aikin ku shugaban ƙasa ya sa ku aljihun shi ko musamman a magana da ta shafi jakadu da ya turo muku da sauran wayansu ministoci kukan yi abin da gwamnati ke so ba tare da kun yi binciken da kuke ganin ya dace ba. Haka zalika ana ganin cewar shugaban ku Wannan ai ba wannan maganar ba gaskiya ba muna yin aikinmu bisa ga abin da tsarin mulki kasa ta fada mu tantance mutanen da shugaban kasa yana so ya ba su makamai kafin su fara aiki kuma wannan abin muna yi muna kawo su gaban majalisa mu tambayi su abubuwan da suke yi mu tabbatar cewa sun kwarance akan aikin da za su yi kuma takardunsu yana daidai. Idan muka sake kuma jamhuriyar Nijar kuwa za a ji rahoto na musamman akan yadda miyagun ƙwayoyi suke juya rayuwar matasa da mata. Wakilinmu Ashiru Alhaji Sani na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Sha da safarar miyagun ƙwayoyi shi ke kai ga taɓarɓarewar tarbiyya ga matasa wanda a wani lokacin ke sanya su wani hali na sace-sace da ma ɗaukan makamai don tare mutane da kwace abin hannunsu wasu jama'a da al'amarin ke faruwa a cikin unguwanninsu sun bayyana wa amurka ke magana ra'ayinsu. Ina da matsala sosai na bata wanga tarbiyya yara ba an goma ta baci eh, saboda an bude mana barori barori kuma suna tare da karuwa. e eh, karuwa dabar ba ta zamna mun ga abun yana ci mana eh, tuwo ga kwarya mun kai kara ba kenan muna so hukuma su matakai wanda zai zamantowa iyan unguwa su shi daɗi su amshe mai sabida taushe kato su amshe mai kuɗi kwanakin nan abun ya zazafa mana sosai game da barayin nan al'amarin ba kaɗai ga maza ya tsaya ba ana samun mata da ke da wannan ɗabi'ar dalilin da ya sa wata ƙungiyar mata mai suna manyan mata da ke yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyya suka ce babu shakka al'amarin ya yi ƙamari kuma ma suna buƙatar kamawar jama'a don dawo da martabar ɗabi'u da al'adu na iyaye da kakanni kamar yadda shugabar maimuna sule ke cewa wanga abu ya zama ruwan dare gama duniya shine muna kuka muna kai kukanmu ga adiba a gani ya kamata ma sansaman ma ya kamata a yi national bisa wanga abu surtu ma dai na agadas a yi resansaman na 'yan kwayar ga adiba a gani yaya za a yi a ɗora su bisa magani eh a ba a rika Eh, su yi ana biye kiwon lahiyarsu a samu koda wanga abun da ba a yi eradikan shi gaba ɗaya ba ya zamanto dai an shiga hanyar rage shi a kuma da sensibilisation a yi sensibilisation de mass munan garin agadis muna nan mu ta manyan mata tana shirya gagarumin forum wanda za yi fuddo kowa da kowa haskewa duniya duk ta ganshi bisa taɓarɓarewa tabi'unmu da al'adunmu muna so mu maido nijar mu ta koma nijar wadda aka sani da wadda al'adu su ne abun burgewa abun da ya kamata mu rike shi ne wannan al'adunmu ɗabi'unmu na da muke so mu maido. A nasu ɓangare malaman addinin musulunci na yin nasiha don jan kunne ga jama'a na su kaucewa wannan ɗabi'u ganin ba za su haifarwa da al'umma da mai ido ba. Dr. Rabiu Ibrahim limamin Juma'a ne a nan Agadas. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslam rijisun min amali shaitan yace fajtanibuhu la'allakum tuflihun hayaniya ce ta shaidan datti ne na shaidan abin da ya shafi shaye-shaye sannan kuma butulcewa ne ga ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dan adam ta hankali wanda wannan abin shaye-shayen ya kaɗa ya zama kaɗan ko kuma ya yawaita shari'ar musulunci ta haramta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da zai tafiyar da hankali ya rufe amfanin hankali ya janye ɗan adam daga cikin tawaga ta masu hankali ya maida shi zuwa cikin tawaga ta dabbobi da ba su lissafin abin da suke aikatawa to wannan abin inda yawan shi ya sa maye to kaɗan ma ya zama haram don haka shaye-shaye ɗaya ne daga cikin miyagun ɗabi'u ɗaya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da suke rusa rayuwa ma baki ɗaya don haka shan su da sayar da su da ta'amuli da su wannan babban laifi ne a shari'ar musulunci jami'an tsaron Nijar dai ana gani a zahiri dare da rana na sintiri don dakile batun sha da safarar kwayoyi a cikin wasu unguwanni wadda ko baya ga haka hukumar da ke hana sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi okritis na bayyana irin nasarar da ke samu a sassa daban-daban na jihohin kasar ta Nijar game da wannan fanni ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar. shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a mu na intanet irin su Facebook, X, Instagram da TikTok. Idan kuma kuka ziyarci shafinmu na gtahausa.com za ku sha labarai da ɗumi su Da haka muka zo ga labaran wasanni a takaice. a shirye-shiryen da ake domin fara fafatawa gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka kofin da ta fi kowace girma a afirka na shekara ta 2025 wadda kasar morocco za ta karbi shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka patrick matsefe ya da wata sabuwar sanarwa shugaban hukumar ya bayyana cewa daga shekara ta 2028 za a dawo buga gasar cin kofin kasashen afirka duk bayan shekaru hudu motsefe ya bayyana haka ne a wani taro da ya yi da manema labarai a can morocco inda ya bayyana Na matakin a matsayin wani mataki mai mahimmanci da nufin ta kwallon kafa ta afirka da kuma kalandar ƙasa da ƙasa da na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a ƙarƙashin sabon tsarin gasar za ta sauya daga tsari yadda aka saba a shekaru biyu zuwa shekaru hudu wanda zai fara shi a shekara ta 2028 da wannan yanzu za a buga gasar cin kofin kasashen afirka daidai da shekarun gudanar da gasar motsa jiki ta olympic kofin afirka ya fara a shekara ta 1957 kimanin shekaru 60 baya inda gari bisani aka sake masa wani sabon tsari a shekara ta 1962 kimanin shekaru 60 an dawo da fafatawa a gasar kasashen afirka a shekaru biyu a shekara ta 1968 wanda ya daidai da shekaru 57 da suka gabata wanda hakan ya ci gaba da har shekara ta 2017 2013 a zuwa wannan shekara da ake fafatawa gasar cin kofin kasashen afirka kuwa na shekara ta 2027 za ta ci gaba kamar yadda aka tsara shi wanda kasar kenya tanzania da kuma uganda za su karbi bakuncin wannan gasa tare da kuma shirya ta a lokacin bazara kamar yadda aka sanar a baya matsefe ya bayyana cewa an tsara wannan fasali ne domin rage cunkoso da matsin lamba ga 'yan wasa da kungiyoyi da kuma kungiyoyin kasa yayin da ake ba da damar gasannin caf na afirka inda za su dace daidai da yanayin kwallon kafa ta duniya cikin sauki in za a iya tunawa a wannan shekara da ake fafatawa 'yan wasa sama da arba'in daga gasar premier league na kungiyoyi bakwai suka fito domin fara fafatawa a kasashen wasan da ya za a buga shi ne a gobe idan allah ya kai mu tsakanin masu masaukin baki kasar morocco da kuma kasar comoros wanda za a buga shi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamaru da chad wanda ya yi daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana Murtala Dahiru, GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma ga Abubakar Adamu fintuwa da shirinmu na gaba. hakan masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada inda muke kawo muku yadda ake baje kolin karfi a sassa daban-daban daga tarayyar Najeriya a kuma jihohi daban-daban inda zamu je ka jihar Lagos a karan farko inda salaka bahagon dan Najeriya wato ajiya daga bangaren arewa suke turmi uku masu kyawun gaske amma babu kisa a damar suka buga na dubu ɗari da shi da wato abokin fafatawa shi sai aljanin bahagwa nasarawa shi ma daga bangaren jahan wato shi ma daga bangaren arewa wanda ya fito daga jihar neja shi ma ya fafata damben shi na dogon wato bahagon sarka wanda suka yi dukan da ka a cewa wani dukan shine wanda 'yan kallo ke nema kuma tuni ya bazar da wato abokin fafa tashi wato dogon bahagon sarka kenan daga bangaren da in ne mai mugun kisa sai kuma aljanin autan mamman daga arewa shi ma sun yi turmi uku masu kyawun gaske duk dai wato a gidan damben alabar rago da ke jihar lagos a gidan aminu kaura goje wanda suka baiwa hamata iska da shi da shagon na balbali daga bangaren kudu wanda shi ma an tashi damben babu wato kisa amma dai damben ya burge yan kallo masu sauraron mu kamar yadda aka saba kuma kamar yadda muka muku cewa akwai gagarumin wasa da za a fafata a jihar nasarawa wato a gobe lahadi kenan 21 ga watan disamba 2025 wanda za a fafata wata tsakanin Ramadan Garba Ramadan daga bangaren Arewa wanda zai fafata da autan na Aisha daga bangaren Gurmada da sauran wato fitattun yan dambe kamar in Bahagwa Ramadan din da sauran yan damben da suka zo wannan waje da kuma irin su Alasan da wato Dogon Messi da suke jihar Nasarawa da za su fafata wasa da za a yi wato ajon nan da za a yi na wato Shamsu shagon autan dan bunza ko dogon autan dan bunza da shi da so na autan dan bazan da za a fafata karin fafata wannan wasa ramadan garba ramadan da shi da autan na aisha su kowanne ya sha alwashi duk da dai ba wanda ya ce zai kawo kowa amma kowanne sa tattauna da muke da su sun ba mu wato irin shirin da suka yi da kuma irin bannar da ramadan garba ramadan ya ce ya yi wa gurin mada shi ma autan na aisha ya ce ina sam ƙarya kake allah dai kai mu goban ga dai yadda tattaunawa tamu ta kai a tsakanin ramadan garba ramadan da autan na aisha daga bangaren gurin mada. alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda kuka sani ni ne naku ramadan garba ramadan minista kaftin hmm. hmm. na jihar Kano na masu yakin dambe na hmm. Najeriya baki da Ina muku fatan alkhairi kudu arewa gurma da maza da mata yara da manya na da Ranoje. Ina muku fatan alkhairi kyawun da zato. Inda muka zo lafiya Allah wani ya wani mu ya mu lafiya. Kowa ina yi wa al'ummar Najeriya kowa fatan alkhairi. Ni suna na hoton na sha mai dambe maganin kudan dambe maganin arewa ta dambe. Kowa sani shi da ya san wahala ya san wa da ya hoton na Aisha. kisa tsakanin ka da Ramadan babu kisa tsakana da shi an dai wahala to ai in dai baka kashe Ramadan ba hmm. ina ganin a daidai wannan gabar a ya kuri <clears throat> gurin mata wata na Aisha bai da ƙwarin gwiwa da zai daga hannu ko kuma ya cika baki sai dai in ta faru goban wannan ko kai kake kai kana ganin ya san tanda ka cika baki a gaban Ramadan to ka san yan dambe eh. garan dan dambe shi ka cika baki eh. wai ka ce wai wallahi gobe zan bugewa ne ni ba ni haka nan sai dai in ce Allah ya kai mu goben lahiya mu ga da goben za ta yi Ramadan dan mun kai da Abdullahi Aisha wallahi yau ba ta wuce uku ko biyu to amma Ramadan har ka gama wannan tsince tsincen da kuma sharafi a wutar Aisha bi faɗi kana ganin a daidai duk abin da ba yawancin ba kana ganin za a yi shi ko a lokacin da na gama tsince na eh. a lokacin abin fitowa a ba shi ne bai zo kalli lissafi bai zo bai zo kan lissafi ba inda a ce ya fito a lokacin da tana an an bi ta kan shi ma to bai fito ba sai ga lokacin ma na gama shashare su kamar kaji fa ga mai da sai dai in shiga in zakulo wanda nake so fa in dauka in bi a gurin wada a gurma da. sanata ta wata mota an ce gaskiya ne gurin ana ma mota gurin wada ko kuma dai a'a wallahi ga sai ne sanata ta wata mun mota gurin wala har biyu kuma babu wanda bai hau mota ba tun dogon awila tun kafin ya dawo dogon awatan mamma Eh. tun dogon awilo yana dogon awilo kafin ya kuma cikin ku kafin ya dawo cikin mu shi ma an bi kan shi ita dan be eh mana ba a san me za ta haifa ba ko ba ka wani ba amma mace mai ciki ce eh. ba san abin da za ta haifa ba sai an tashi ko ba ka wani ba ni ba na cewa eh gobe zan bi yana ba na cewa gobe zan bi yana ba amma dai kana jin cewa koyo Allah ubangiji ya nuna mana gobe lafiya Allah ya ba mai rubusa rantsi da Allah ƙarya ya kai ya sani eh. lokacin da ina Kano eh. ina nan Maraba ina ina yan cince cince eh. ina yan cince cince ina yan cince cince ina Kano ya they are shatan mota shi dai ya shatan mota ce zai buge a wutar nasha ya dauko mota shatan mota ya sani wallahi ina yan cince cincen ne ya zo ya shatan mota wai zai zo ya sani layi in ce ƙarya ne ba wannan magana aka buga an ka buga ina tunanin ai a ɗari ya hita <laughs> to ramadan garba ramadan kenan da autan aisha mu ma iya cewa dai kamar da suka ce din dai allah dai kai mu goban ai inda ba kasa na ake gaddamar kokowa in ji baalan bahaushe abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya. a Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki ɗaya muke muku fatan alkhairi sai kuma ranar litinin a shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. shirye ni ce ta sau da kabir ke cewa mu kwana lafiya bisalam.